'yan ƙasa da hukuma. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta dota da waɗanda suke da da jawo ta, nan da waɗanda ka kawo ta, Allah ka gare mu da tashinta. Masu saurayi Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Ba a taɓa samun ruwa wanda sun ka saka bana ba. Eh tun da cikin mulkin Mamman Usman sun ka taɓa zakkuwa da ɗan ƙarhi bayan shi sai waɗangar sun ka zaka. Ni dai ta ni nake ana shaye da ni. Ina lalabe da cine sannu sannu hannu kawo na. Tun daren shekaran jiya sha biyun dare muka fara samun mutane masu ɗauke da wannan cuta ta amai da gudana. Yadda ambaliyar ruwa ke barazana ga rayuwar mutane mutane a wasu sassa na jamhuriyar Nijar kenan kuma wannan shine batunmu na yau a dakace Duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta. Madalla Masu saurare kalubalen ambaliyar ruwa na ci gaba da barazana ga muhalli da gonakin al'umma a sassan duniya. ruwa kamar da bakin kwarya da akan samu a daminar bana ne ke rikidewa ya yi ambaliya bayan da koguna da tabkuna ke tumbatsa su ambaliya zuwa gonaki da garuruwa al'amarin da ke lalata kayayyakin amfanin gona da rusa gidaje da lalata hanyoyi da karya gadoji. Najeriya da Nijar da Ghana na cikin kasashen Afirka ta yamma da ke fuskantar wannan kalubale a bana, inda a yayin da ambaliyar ta yi ta'adi a jihohi ashirin da biyar daga cikin talatin da shida na tarayyar Najeriya, yanzu haka a jamhuriyar Nijar ambaliyar ta lalata hanyoyi da gadoji da kuma rusa gidaje baya ga hallaka rayukan kimanin mutane 200 kana akalla rahotanni sun ce mutane dubu goma ne suka rasa matsugunansu a sassa daban-daban na jamhuriyar ta Nijar. yankunan jihohin tawa da agadas na cikin wuraren da wannan ambaliya ta bana ta munana kuma abokin aikinmu haruna mamman bako na birnin kwanni ya nazarci halin da ake ciki kuma ga rahoton da ya haɗa mana ba a taba samun ruwa wanda sun ka saka bana ba eh tunda cikin mulkin mamman usman sun ka taba zakkuwa da dan karhi bayan shi sai wadangar sun ka zaka ni dai ta hana nake ana shaye da ni ina lalabe da cine sannu sannu hannu kawo na ba akwai wata shekara da an kai ruwa kamar hakan ga amma bayan haka nan ba mu kara gani ba iriyan da ruwa suka tare waɗansu mutane akan hanyar agadastawa a 'yan kwanakin nan biyo bayan ambaliya ta yi sanadiyar katsewar hanyar ruwan sama dai da ake ci gaba da shatatawa a dukkan dukkan fadin kasar sun yi sanadiyar rasuwar sama da mutane 200 a garuruwa daban-daban na kasar ta jamhuriyar Nijar tare da tagayyar hanyoyi da rushe gidaje da ma wuraren ibadu yayin da sama da mutane dubu goma suka rasa matsugunan su. Matsalar ambaliyar ruwan kan kawo cikas ga kan kayayyaki wa garuruwa da suka hada da kayan masarufi saboda matsalolin rubcewa ko cirewar hanyoyi da gadodi a sassa daban-daban na kasar kamar yayin da mukaddashin shugaban kungiyar masu manyan motoci Sha'ibu Muhammadu na jihar Tawa ya yi mini karin bayani. To gaskiya bana mun samu matsaloli na hayoyi tsakanin Agars da arlid da Shintabara da la mutane sun samu tsadar mutane na mace. don duk abin da ka sani za ka sayi jika biyar yanzu farashi ne ya kai jika takwas duk inda hayya take hayya ta gabaci don duk da za a ci ka zaka kai kwana biyu kana tsaye bisa gare ta to akwai matsala a cewar magajin garin birnin kwanni na mulkin soja ruwan saman da ake ci gaba da shekawa na ci gaba da tahowa da matsaloli da dama akan haka ne ya yi kira ga al'umma da ta yi roƙon Allah don ruwan saman da ake ci gaba da shekawa a ƙasar su kasance na alheri hasali ma ya kira ga uwayen yara da su kula da yaransu da ke zuwa ta fuka da koran mai suna wanka da ke iya sanyawar su ɗauko cututtuka da yawa al'amarin ali annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in an samu karamcin ruwa a roƙi allah Allah shi kawo na ruwa na albarka kuma in ruwa sun kai yawa kasuwan kai suna kawo bila'i cikin ƙasa kuma Allah ce a roƙe shi ruwan su zan ruwan alheri bila'in da a cikin su Allah shi kare mu da shi don haka ina da kira biyu kira na farko gargaɗi dan saboda lokacin da majiya ta zo da kan ce da Allah duk wayan iya kula da ɗiyan su to ɗiyan suna hita ba da kula ba dan saboda in sun ka zo wanka cikin majittan ko cutuka kuma tana kai har ga rasa rayuka yanzu kuma bancin majiya shi kullum ana ruwa warkalla kamar da bakin kwarya kuma ruwan har suna kawo muna alloba kuma suna kawo muna bila'i iri-iri nan kasa kwanni da dukkan kasar Nijar. Shine ina kira da in an yi sallah a yi roƙon Allah sa ruwan ga bila'in da a cikinsu a azaba da a cikinsu Allah shi kare mana ita Allah shi kiyaye mana ita su zan ruwa na alheri don su ruwa ba a gudun su amma bila'in da a cikinsu na aka roƙon Allah Allah shi kare Allah ya ɗauke. Kan ka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka. kowa ya gani zai zage ka. Yayin da koma magajin garin na birnin Kwanni ke kammala wannan kiran sai allobar cutar kwalara mai sa amai da gudanawa ta bayyana a wannan karkarar wanda ake ganin cewa ambaliyar ruwan ce ke musabbabin wannan lamarin abinda na sa hukumomin kiwon lafiya na gundumar birnin Kwanni yin kira da magargadi bayan ma'aikatar magajin gari ta birnin Kwanni ta baiwa babbar asibitin garin kayan aiki na soma tunkarar waɗanda suka kamu da cutar ta kwalara mai sa amai da gudanawa kamar yadda madam na na Mariya Mamman shugaban hukumar asibitin gundumar birnin Kwani ta yi mini karin bayani. Tun daren shekaran jiya sha biyun dare muka fara samun mutane masu ɗauke da wannan cuta ta amai da gudana. Mun fara samun shi ne daga CAC na Dosai. Mun samu mutum biyu wanda muka fara da su. Daga nan nan cikin garin Dosai in ma daga daren shekaran jiya zawa yanzu dai muna da mutum goma sha ɗaya a can cikin Likitar likitan wanda suke dauke da wannan gudana da amai kuma yau da sahi yanzu zuwa sha biyu rana anan ma kwanne mun fara samun ka yanzu dai muna da ka biyar na nan kwanne cikin gari gadan-gadan wanda aka mu yanzu yanzu ke yanke aka mu su ana iya menene musabbabin wannan abin don mutane su gane eh, ga abin da ake tunanin shine ya haifar da wannan abu don jama'a su kiyaye kun san da an ce amai da gudana musabbabin shi na farko shine gaskiya rashin tsafta rashin tsafta tsabta ta muhalli tsabta ta abinci tsabta hannuwa duka su ne ummul aba'isar wannan ciwo kuma su ne ummul aba'isar yaɗa shi sama da yadda mutane 200 ne suka rasa a rayukansu a dukkan faɗin ƙasar ta jamhuriyar Nijar zuwa wannan lokaci sanadiyar ruwan saman da ake ci gaba da shekawa kamar da bakin kwarya gwamnatin ƙasar na cewa ko tana ci gaba da ƙoƙarin samarwa waɗanda suka rasa muhallansu da suka kai sama da mutum dubu goma wuraren da za su tarewa na gaugawa. Allah ya kyauta masu dai ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka da kuɗi kuma mai tsoka, mun don aikin talaka. kan kai wannan ba mai kinka.